بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci آه، قبل كراتو دمكينا littafin misbahu salik yau za mu yi darasi na tara za mu tashi inda mala yake cewa wa bi azabil qabri wal fattani wal hashri wal nashri wa bil mizani wal fi suri wa nashri suhufi wa bi sirati thumma hawli al mawqifi wato imani da azaban kabari da kuma alfattan su ne mala'iku masu tambayan kabari <clears throat> mun yi bayanin su a darasin da ya gabata yau kuma za mu yi bayanin rabin wannan baitin sannan da baitutukan da suke biyo bayansa mala yace wal hashri wato da taron alkiyama wajibi mu yi imani da taron alkiyama shine bayan an mutu za a tashi sannan kuma a je a taru a wani wuri da ake ce masa farfajiyar alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innakum satusharuna yawmal qiyamati kufatan uratan gurla lalle tabbas za a tashe ku ranar alkiyama kuna ainihin kufatan marasa takalmi sannan uratan kuna matsiraita babu tufafi a jikinku sannan kuma gurla wato kuna masu loba ko kaciya ba ku da shi kama a awwala khalqin nu'idu haka Allah ta'ala ce kamar yadda muka fara farkon halitta haka zamu mai da shi wato kowa ya zo duniya bayi da takalmi kuma ya zo duniya bayi da riga bayi da wando ya zo duniya bayi da kaciya galibin mutane ba kaciya suka zo duniya so da haka kuma kowa ka bai tashi ranar alkiyama tsirara babu kaciya sannan kuma babu takalmi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisin Aisha radiyallahu anha sai take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ar-rijalu wan nisa'u yanzuru ba'dhum ila ba'dhin ya rasulullah maza da mata kowa tsirara shashi na duba shashi ya manzon Allah a haka za a tashi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yamna tasiddiq al'amru ashaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'dhin yace a'a yar siddiqu ita ce abu abin nan shine abubakar wato yar abubakar ita ce aisha radiyallahu anha al'amarin tsananin sa ya wuce a ce shashi yana kallon tsiraicin shashi wato za a tashi ranar kiyama tsirara maza da mata amma babu mai kallon wani kowa damuwar gabansa kawai ta ishe shi kowa ya shiga damuwa ya shiga cikin wani halin da ba zai iya sauraron ma menene damuwar wani ba ko a wani hali wani ke ciki da kullum ri'in yau ma'izin shanun yuguni kowa al'amarinsa ya sha mata gaba babu mai duba shashi wato zuwa ga shashi shashi ba duba shashi saboda haka za a tashi tsirara kai harkan gabanka kawai ita ce gabanka ba za ka duba tsiraicin wani ba kowa yana cikin tashin hankali kowa yana cikin damuwa wannan shine taron alkiyama za a taru a wannan wurin ita ce wato kasan da za a yi tashin alkiyama a kanta za a bar duniya gaba ɗaya a je a taru a farfajiyar lahira sannan kuma wasu abubuwa za su biyo bayan wannan tashin kamar yadda za mu faɗa a gaba sannan ma da yake wannan shi wajibi ne a yi imani da annashar wato shine abun nan shine fitowa daga kabari nan annashar yana nufin alba'atu wato fitowar mutane daga daga kabari wa idal quburu bu'thirat aliman nafsun ma qaddamat wa akhar idan aka tona kaburbura mutane suka fito to wannan lokacin mutum da ya san menene ya gabatar na ayyukansa me ya jinkirta na kyawun ayyuka wanda bai yi su ba to wannan fitowa daga cikin kabarin ana ce masa na shiru kuma ana ce masa ba'afu za a fito kowa in lokacin yayi aka busa kahon to za ka ga kuma ana ɓuɓɓullowa wannan ya fito daga kabarinsa wannan ya fito daga kabarinsa haka za a dinga fitowa jama'a jama'a ka annahum jaradun muntashir wato kaman fari wanda suke ƙeƙeku in ka zo ka samu garken fari za ga wannan ya yi tsalle can wannan ya yi tsalle ya fita wannan ya yi tsalle haka mutane za su dinga bubbugowa daga cikin kaburburansu to wannan tashi daga cikin kabari shine ma'anar imani da tashin alkiyama kafurai ba su yadda da alba'at ba ba su yadda cewa in an mutu za a tashi ba ubangiji ala yana cewa za'amal ladina kafaru allan yub'atu qul bala wa rabbi la tub'athunna thumma la tunabba'unna bima amiltum wa dhalika wato kafirai sun riya ba za a yi tashin alkiyama ba ubangiji ta halaye ka gaya musu za a yi tashin alkiyama za a yi tashin alkiyama ko shakka babu alkiyama za ta tashi kuma idan ta tashi za a ba su labarin abin da suka aikata a nan duniya kuma wannan abu ne mai sauki a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to da ka duk wanda bai yi imanin da tashin mutane daga kaburburan ba to bai yi imani da tashi a tsiyawa ba kuma su ne kafirai wanda ubangiji ta'ala ya yi musu raddi akan wannan Allah ta'ala shi ya halitti dan adam tun babu shi ba shi ba labarinsa kuma ba zai gagare shi ya sake raya shi ya tashe shi daga cikin kabarinsa ba ubangiji bin khalaf ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani kashi wanda yake diddigegge ramar matashi a gabansa yana cewa a tabu mu'anna rabbaka yab'athu hadha kana riya cewa ubangijinka zai tashi wannan manzo Allah ta sama yace na'am yab'akuka thumma yu'azzibuka zai tashe ka sannan kuma ainihin wato ya azabtar da kai tunda shi bai yi imani da tashin alkiyama ba wanda bai yi imani da tashin alkiyama ba Allah zai tashe shi kuma ya masa ya masa azaba Allah ta'ala ya saukar da awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana matalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-izama wa hiya ramim bal yuhyiha allazi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin mutum bai ga an halitte shi da ba ne, digon maniyi. wanda ba komai ba da shi Allah ta'ala ya halitte shi sannan kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mai da shi dan adam shi ba komai ba ne amma kuma ya yana husuma da Allah ta'ala yana faɗa da Allah wai ba za a yi tashin alkiyama ba ina jayayya shi bai da za a yi tashin alkiyama ba Allah ta'ala ya ce zai tashi mutum kamar yadda ya halitte shi babu shi haka nan kuma zai tashe shi Allah ta'ala masanin halittansa ne shi ya san yaya ya halitta halittansa kuma shi ya san yadda zai tashi halittansa babu abin da yake gagaran Allah subhanahu wa ta'ala ya yi shi tun da ya yi shi da farko ba zai gagare shi kuma ya tashe shi ba da haka ubangiji ta'ala ya hukunta za a tashi daga kaburbura da gaggawa za a dinga fita idan an yi buta na fitowa daga kaburbura din wajibi mutum ya yi imani za a tashe shi daga kabarinsa bayan an tashe shi ne kuma zai tafi farfajiyar alkiyama ya je ya tsaya kuma ya saurari abubuwa na ban tsoro wanda za su faru a farfajiyar alkiyama kamar yadda za mu yi bayanin su sannan ya ce wa bil mizani wajibi ne kuma ka yi imani da wato auna ayyuka Allah ta'ala zai auna ayyukan bayi imani da mizani ya shafi ɓangarori kamar haka ɓangare na farko ka yi imani akwai sikeli wanda ake auna ayyukan bayin Allah don wasu yan bidiya sun yi inkarin sikeli suka ce babu wani sikeli da ake auna ayyukan bayi amma ubangiji ala kiriri karara ya faɗa a cikin alkur'ani cewa da sikeli ne ake auna ayyukan bayi Allah ta'ala ya ce wa nadha'u al-mawazin al-qist al-yawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana miskala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin mun za mu ma'aunai na mizani ranar kiyama zamu mu kakkafa su in ji ta'ala Allah ta'ala zai kafa ma'aunai na mizani na auna ayyukan bayi ranar kiyama kuma wannan ma'aunan wato na adalci ne babu wanda za a zalunta ranar kiyama ba irin sikeli ne na duniya wanda ana iya ƙara gudunsa ko a rage gudunsa ba na ranar alkiyama sikeli ne na adalci in ji ubangiji subhanahu wata'ala za a auna ayyukan bayi gaba ɗaya kuma ba za a zalunce su ba idan kai kyakkyawan aiki ko ƙwayan zarra ne Allah ta'ala zai maka kyakkyawan sakamako da sababinsa faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran rahu. wanda ya imani wanda ya zo ya yi aiki daidai da ƙwayan zarra na alkhairi ranar alkiyama zai gan shi wanda ya aikata munanan ayyuka kuma daidai da kwayan zarra ranar alƙiyama zai gani to da ka ba za a zalunce ka na kyawawan ayyukanka da ka yi ba ko da kwayan zarra ne ubangiji ta lace inna allaha la yazlimu mithqala zarra wa in taku hasanatan yudha'ibha wa yuti min ladunhu ajran azima Allah ta'ala baya zaluntan bayansa ko daidai da kwayan zarra ko da kwayan zarra ne idan mutum ya aikata kyakkyawan aiki kwaya ɗaya Allah ta'ala yana ninnin kashi ya ninnin kashi daga goma har zuwa saba'in har zuwa ɗari bakwai duka wannan ayyukan mutum zai gani a sikelinsa wajibi ne mun imani za a kafa ma'aunin sikeli ɗin wannan kuma abun tsoro ne ayyukanka akwai munana akwai kyawawa ka zo ka ga an kafa sikeli za a auna baka san mummunan zai rinjaya ko kyakkyawan ba wannan shine abin da ya kamata mutum ya sa a ransa ya zama abun tsoro a cikin zuciyarsa don ya gara halayensa don wani yana cewa munnan binnan nusibat eh, naman tabbaki yana cewa wa hutqati suturu anil ma'asi wa ja'a zambu tafakkar yau ta'ati laha fardan wa kan qad ban mawazinul kisafi wa hutqati suturu anil ma'asi wa ja'a zambu makshufal qita'i kai tunani ran da zaka zo kai kare an kakkafa ma'auni na sikeli kai tunani wannan ranan wannan ranar abun tsoro ne kuma zunubin ka zai zo ba yi da sutura shufar fitsari ba abun da ya tsare shi tsirara zai zo yau da sara'ir ranar da za a tona asiri to mutum ya ji tsoron wannan rana ɗin bayan ka yi imani da sikeli kuma wajibi ka yi imani sikelin yana da ɓangarori guda biyu suna yake ce musu kiffata ne, akwai kiffa ta dama akwai kiffa ta hagu wato akwai bangaren tsora kyawawan ayyuka da kuma bangaren tsora munanan ayyuka ba wuri ɗaya ne za a ajiye kyawawan ayyukan da munana ba a'a kowane bangaren sa daban wannan kuma saboda hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa annabi Musa alaihi salatu wassalam ya nemi ubangiji ta'ala ya bashi wani zikiri da zai dinga ambaton Allah da shi yake bance shi da wani zikiri na musamman ubangiji ta'ala ya ce ya dinga cewa la ilaha illallah sai annabi Musa ya ce ai duk bayinka suna faɗan la ilaha illallah kowa ma yana faɗa ina son dai uridu shay'an ni bihi ina son wani abu da zaka keɓance da shi ubangiji ta ala ce ya Musa law anna samawati sab'a wa ma fihinna wal ardina sab'a كانت على كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله da a ce sammai gaba ɗaya guda bakwai da abin da ke cikinsu da kaskai guda bakwai za a ajiye su a ɓangare ɗaya na sikeli a kawo la illallah a ajiye a ɓangare ɗaya na sikelin da la ilaha illallah ta rinjaye su wannan shekaru na sikelin yana da ɓangarori guda biyu akwai wajen ajiye kyawun ayyuka akwai kuma wajen ajiye munanan ayyuka sannan na biyu ka yi imani za a auna ayyukan bayin Allah za a auna ayyukan bayin Allah wato aikinka da kyakkyawa da mummuna gaba ɗaya za a auna shi za a auna shi kuma idan mummunan ya yi rinjaye to ko shakka babu wuta mutum zai tafi idan kyakkyawan ya yi rinjaye kuma to zai tafi aljanna fa amma man saqulan mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun hamiya wanda muna wanda kyawun ayyukansa suka rinjayi munana to wannan zai kasance a cikin rayuwa rayuwa wanda take mai kyau rayuwa mai daɗi rayuwa yarjejjiya ita ce aljanna wanda kuma munanan ayyukansa suka rinjaye kyawawa to wannan kuma ko shakka babu ubangiji ta ce mahaifiyarsa ita ce hawiya wato ita ce wutar jahannama za ta taro abunta ta matse shi kamar yadda uwa in ta ga ɗanta zai tsallaka titi za ta tafko shi ta ajiye shi a cinyanta haka nan ainihin wuta take ainihin tattaro wato ainihin mutanenta ya zo a hadisi a farfajiyar alkiyama za ta tana tsintan su ta cafke wannan ta cafke wannan ta cafke wannan fa ummuhu hawiya makomarsa ita ce hawiya zai shiga cikin wutan wato jahannama wasu malamai tafsir suka ce ummuhu ana ana nufin dimaguhu wato wato wato kokolwansa kenan ana nufin kansa gaba daya hawiya mai sunniya ne cikin wutan jahannama kwakwalwarsa za ta a cikin jiha wato zai tafi kusan jahannama ta takataka, duk wanda munanan ayyukansa suka rinjayi munana ita ko hawiya ubangiji ta lafe narun hamiya wuta ne wanda take mai zafi mai tsananin kuna mutum ba zai iya wato ainihin daukar zafinta ba to ita za a sa duk wanda ayyukansa munana suka rinjayi kyawawa wajibi ne mu ce imani da auna ayyukan bayi Allah ta'ala ya cewa wal wazn yawma idhin al haqq faman thaqulan mawazinuhu fa ulaika humul muflihun ومن خف موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون wato auna ayyuka wajibi ne ko tabbas ne babu shakka cewa za a auna ayyukan bayi ranar alkiyama kyakkyawa da mummuna a gawa zai rinjaya wani menene zai rinjaya kyakkyawan ko mummuna ubangiji ta ce duk wanda kyakkyawan aikinsa ya rinjayi mummuna wannan ko shakka babu shine wanda ya samu babban rabo wato shine wanda zai kubuta daga azabar Allah ko makomarsa ta zama aljanna wanda kuma munanan ayyukansa suka rinjayi kyawawa wannan shine wanda ya asara mana yayi asaran gidansa na aljanna bai zai tafi aljanna ba wutar jahannama zai tafi saboda ya kasance yana zaluntan ayoyin Allah ta'ala bai yi imani da su ba ko kuma bai yi aiki da su ba to da ka wajibi ne a yi imani da auna ayyukan bayi sannan wajibi ne kuma ka yi imani cewa za a auna imaninka shine la ilaha illallahunka saboda imanin wani ya fi na wani bayan an auna ayyukan bayi akwai kuma sikeli akwai bitsakanka wafayet ɗinka na imaninka shi ma za a tsora shi akan sikeli a ga nawa ne nauyinsa wannan kamar yadda muka karanta a cikin kitabu tauhid hadisin bitaka wanda za a zo da mutum yana da fayil fayil na munanan ayyuka guda casa'in da tara a hankalin sai tashi ya ga cewa zai halaka to amma sai zama kuma imaninsa mai karfi ne sai ubangiji ta'ala ya ce masa kana da wasu kyawawan ayyuka wanda za a zo a gwada wannan wato fayil fayil naka na munanan ayyuka da shi a ga ko zai rinjaya cikina sai ya ruɗe sai manta da imani sai manta da la ilaha illallah sai ce ai shi ba da wani kyakkyawan aiki saboda fayil fayil ɗin casa'in da tara sun mantar da shi ma sa gaba ɗaya to bagiri ta ala ya ce a'a kana da shi ayyau babu zalunci a ji a ɗauko masa fayil ɗinsa na la ilaha illallah sai a ɗauko fayil ɗin a zo a tsora waɗannan munanan ayyuka fayil casa'in da tara a cikin kiffa ɓangaren su keji guda ɗaya a dauko bidakarsa ta la ilaha illallah takaddansa fayil insa na la ilaha illallah a dora a ɗaya bangare da an dora sai rinjaye munanan ayyukan gaba ɗaya saboda ƙarfin imaninsa to amma wani kuma za a dora la ilaha illallah wanda ba ta da nauyi ba za ta rinjaye ko fayil ɗaya na munanan ayyukansa ba saboda la ilaha illallah ba ta da ƙarfi ba irin wacce ake bukata ba ne? ba za ka wajibi ka gyara imaninka da tauhidinka kafin komai shine tushenka in imani ya yi kyau zai rinjayi dukkan munanan ayyuka gaba ɗaya ballantana kuma idan aka samu wato kyawawan ayyuka kuma a tare da mutum sannan abu na ƙarshe wajibi ka yi imani cewa shi kansa mutum ɗin ana auna shi ɗungurungun ɗinsa za a ɗauke shi a jefa shi a sikeli ko musulmi ko kafuri musulmi ya yi nauyi a sikelin kafuri kuma sai bomboro ba zai yi nauyi ba don ubangiji ta ce wala nuqimu lahu yawmal qiyamati wasna ba za mu ya su ba ranar kiyama in an tsora kafuri akan sikeli sai zama fanko shi ba zai nauyi ba wannan shi yake nuna musulmi kuma zai yi nauyi ko mazala ta kawai ce yau ta bir rajuli samini wala ya wala inda Allah janaha ba'uba za a zo da mutum katu mai kiba idan aka zo aka tsora shi a sikeli ko fuffuken sauro ba zai kai nauyi ba saboda rashin imani mai imani kuma dan siriri kenan zai yi nauyi saboda nauyin imaninsa wata ran abdullahi bin mas'ud ya tashi a gaban sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kafafuwansa sirara ne wani ne kamar wada yake gajere da ya tashi yana tafiya da suka ga sirantan kafansa sai suka kama dariya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da min diqqati saqai innaha la asqalu min uhud yace kuna mamakin sirantan makyangiransa yan kafafuwansa sirara ne wanda za ta ce wa'annan yan ƙawafuwan sun fi dutsen uhudu nauyi a mizani in an je ranar alkiyama aka tsora shi akan mizani to nauyin sa ya fi dutsen uhudu saboda imanin sa imanin abdullahi bin masau to kaga kenan mutum shi kansa ana tsora shi amma iya imaninka iya nauyin ka ba iya jikinka ba iya imaninka iya ka. shi za kafirai ba za su yi nauyi ba musulmai kuma za su yi nauyi to wannan shine imani da tashin alkiyama abun nan imani da auna auna ayyukan bayin Allah da su da ainihin ayyukansu da imaninsu duk za a auna kuma da sikeli sikeli ko mai bangarori guda biyu in kai imani da wani abubuwan gaba ɗaya shine kai imani da mizani sannan mala yace wal nafsi fi suri wajibi ne ka imani da busa a cikin kafo wa nashri sufi da kuma ba da littattafai ba da fayil fayil na ayyuka wa bi da imani da sira'i tun mahaulin mawqifi sannan imani da tsoron wato ainihin wurin taron alkiyama akwai ainihin abubuwan tsoro da yawa wannan fi suri busa a cikin kaho asuru shine alkarnu wato wani kaho ne wanda ake bawa mala'ika israfilu shi yanzu haka ya sa shi a bakinsa jira kawai yake a bashi oke da an ba shi umarni kawai sai busa in ya busa alkiyama sai ta tashi shine ma'anan wannan fi suri wajibi ka yi mai da wannan duniyan nan in ta zo tashi to za a yi busa a kaho ne sai ta tashi ubangiji ta ala ce fa iza nufika fi suri nafkatun wahida wa humilat al ardu wal jibalu fa dukkata dakkatan wahida fa yawma idin waqa'at al waqi'a ma kai busa a cikin kaho mala'ika israfil ya busa busa ta tashin alkiyama to wannan busan idan ya yi ta za a haɗa duwatsu da ƙasa a gora su su dinga diddigewa a wannan ranar ne alkiyama za ta tashi a wannan rana na wato ainihin busa kaho wannan busa kahon nan wasu malamai sun tafi kahon guda biyu ne za a busa wato da kaho na mutuwa da kuma kaho na tashi don ubangiji ta ce wani fika fi suri fasa'iqa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah thumma nufika fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun za a yi busa a cikin kaho duk wani wanda yake sama ko a ƙasa zai mutu kowa da kowa sai wanda Allah ya ga damar bai zai mutu ba wasu malamai suka ce su ne hamalatul arsh mala'iku da suke dauke da al'arshi in an yi wannan busan su ba za su mutu ba wasu malamai suka ce su ne jibrilu da mika'ilu da israfilu su ba za su mutu a wannan busan ba wasu suka ce jibrilu da mika'ilu da israfilu da malakul mauti da kuma mala'iku masu ɗaukan al'arshi su a lokacin ba za su mutu ba amma daga baya za su mutu suna. ya zama na ƙarshe mai mutuwa shine mala'ikan mutuwa shine wanda zai mutu na ƙarshe amma jibrilu da mika'il da kowa da kowa za su mutu saboda kullum man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram duk wanda yake ba duniyar nan zai kare ba wanda ba zai mutu ba kullu nafsin za'iqatul maut duk mai rai zai mutu ko mutum ko dabba ko mala'ika ko aljani ba wanda ba zai bar duniyar nan ba sai ubangiji subhanahu wa ta'ala shine kawai wanda baya mutuwa shi rayayye ne mai madawwamiyar rayuwa ba zai mutu ba har abada sai idan aka yi wannan busan mutane suka mutu gaba daya shikenan da gaba kuma sai a sake wata kuma nufi fihi uku sai a sake busa wannan kahon wani busawan to sai kaga mutane kuma sun tashi sun tsaye idahum qiyamun yanzu sai kaga sun tsaya suna raye suna duba kamar yadda a duniya mutum yake raye yake kallon abubuwa haka zai tashi kuma ya rayu gaba daya kaga akwai busan mutuwa akwai kuma busan tashi wasu suka ce busan guda uku ne akwai na fatul faza'i wato busa na razani wanda zai dagula duniyan nan gaba ɗaya a rufe in mala'ikan ya busa to a lokacin kowa zai ruɗe kuma a shiga wani hali kowa hankalin sai tashi a shiga cikin damuwa sannan da gaba sai a busa kuma na mutuwa sai kuma a sake busa wato na tashi ala'ayi hali kafin duniyan ta tashi akwai busa da za a yi wanda za a halaka jama'a gaba ɗaya da shi sannan kuma akwai busa kuma na wato tashin alƙiyama wannan shine wan nafqi fi suri wato busa a cikin kaho wajibi kai imani da wannan kuma mala'ika israfilu shine zai wannan busa sannan wa nashri suhufi dole kai imani da wato ba da takaddu ba da takaddu a takaddun kuma a buɗe a buɗe za a ba da su ubangiji ta'ala yana cewa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika al alayka hasiba kowane mutum za a rataya masa ayyukansa ranar alkiyama fayil ɗinsa na aikinsa ranar alkiyama zai haɗu da shi a buɗe shine ma'anar nashrus zai haɗu da shi a buɗe idan aka bashi kuma za a ce ka karanta da kanka ka isa kai wa kanka hisabi iqra bi kafa bi nafsika yawma alayka ka karanta kai da kanka ba sai wani ya karanta maka ba kuma ko ka iya larabci ko baka iya ba a wannan ranar zaka iya larabci kuma ka karanta wannan littafin ka gane me aka rubuta a cikin wannan littafin saboda larabci shine yaren lahira kowa kuma sai ya iya shi saboda haka sai mutum ya karanta Allah ta'ala ya ce ka isa kai wa kanka hisabi yau kai za ka yi wa kanka hisabi saboda haka kafin ayyukan mutum hisabi ma ya san ina ne makomarsa zai ga munanan ayyukansa kuma zai ga kyawawan ayyukansa sannan wata ayar ubangiji ta dace wa wudi alkitabu فترى المجرمون مشفقين مما فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أعطاها ووجدوا ما عملوا هابرا ولا يظلم ربك أحدا za a zo a dinga ba da littattafai wato shine ainihin fayil fayil ko a bashi fayil a lokacin za ka ga mujurmai su ne masu munanan ayyuka wanda ba su tsare imaninsu da tsoron allahnsu ba ba su damu da ibada ba sai sabon allah to za ka ga a lokacin kuma suna masu tsoro idan suka ga wannan littafin kuma dole su za su karanta ko duk yadda mutum ya zama lalatacce a nan duniya sai ya iya karatun kuma zai karanta a lahira idan suka karanta za su ce ma li hadal kitab wannan wani irin littafi ne me ya samu wannan littafi la yuqadiru saghiratan wala kabiratan illa ba barin babban laifi ko karami sai ya kiyaye shi har ƙananan laifuffuka ma bai bari ba don duk abun da zai same shi a cikin wannan littafin kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa kuma Allah ta'ala baya zaluntan bayinsa ubangiji ta'ala bai zalunci kowa ba duk wanda aka yi tashi alƙiyama ya ga ayyuka a fayatinsa na sanin shi ya aikata su ومن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه إن كساموا الخير to ka gode wa Allah in ka samu kishiyar wannan kuma kar ka zargi kowa sai kanka da haka mutum zai karanta ya tabbatar da kuma cewa ne cewa aikinsa ne bai isa motsa ba ya san zai yi kuma zai tuna lokacin da ya wannan aikin mutum ya samu alkhairi ya gode wa Allah in ya samu sharri kuma wato kar ya zargi kowa sai kanka wannan shine nashrus suhuf ana ce masa taqayuru suhuf wato littattafan su dinga tashi suna tafiya wato ainihin wajen masu su kowa kuma dole ya karanta عبدالله بن مبارك أنا وطارت السوف في الأيدي منشرة فيها السرائر والأخبار تطلع وتروان والجبار مطلع وكيف صحوك والأنباء واقعة أما قليل فلا تدري بما تقع أفي الجنان وفوز لا انقطاع له أم الجحيم ولا تبقي ولا تدع قال البكاء ولم يرحم تضرعهم فيها ولا رقة تغني ولا جزع لينفع العلم قبل الموت عالمه قد سال قوم بها الرجوع فما رجعوا littattafai za su dinga tashi suna zuwa wurin masu shi kowa za a bashi littafinsa kuma za ka samu labarai a ciki wanda ake karantawa babu maganar sirri rana biyar komi a bayyane yake kawai yace to ya za ka rafkana wayannan labarin da ake baka na ranar alkiyama alhalin za su faru duk abin ake gaya maka na tashin alkiyama ba da littattafai auna ayyuka kowanne zai faru ba abin da zai faru za ka gan shi kiri-kiri yace kuma baka da tabbas baka san ina ne makomanka ba shin makomarka aljanna ne wanda za ka je ka shige ta ka dawwama a ciki ni'ima ce wanda ba ta yankewa ko kuma makomarka wutan jahannama ne wanda take azabtar da mutane ba ta barin azabtar da su wanda wasu sun shige ta sun yi ta ihu suna kuka suna wayo Allah sun shiga uku amma ba a ji tausayin su ba ba wanda zai ji tausayin wanda ya shiga wutan jahannama. za su kira malik ma wa nadu ya maliku liyaqdi alaina rabbuk malik ka roki Allah ka sai Allah ya dauke mu ya kashe mu ma gaba ɗaya mu huta halakar nan sai bayan shekara arba'in irin na lahira maliku mai tsaron wuta sai ya ce musu innakum makithun za ku zauna a ciki har abadan abada babu ranar fita to shin wannan ita ce ka ko aljanna baka san da wannan ba to shine yake cewa lallai ilimi yayi amfani game shi kafin wannan ranar don wasu sun nemi su dawo duniya amma kuma ba ba su daman sun dawo duniya ba saboda haka mu ji tsoron Allah mu yi imani da wannan ya gyara mana zuciyarmu da mu ya goge mana tsaka zuciyarmu wannan shine wani shirin suhuf to wannan littattafin bayan an ba da su hisabi yana biyowa baya domin bayarwan in ma ya zama an baka ta hannun dama ko kuma ya zama an baka ta hannun hagu idan an ba mutum ta hannun dama to wannan kan alamun hisabinsa zai yi sauki in an ba shi ta hannun hagu kuma alamun zai shiga uku ne ma'ana hisabinsa ba zai sauki ba fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wanda aka bashi littafinsa a hannun dama to wannan kan za a masa hisabi mai sauki kuma ya koma zuwa ga iyalansa yana mai murna yana cewa ku karanta littafin na ku duba littafin wato yana murna hisabinsa zai zama mai sauki amma wa amma man uce kitabahu wara a zaharihi fa sawfa yad'u subura wa yasla sa'ira wanda aka bashi kuma bayan bayansa don kafuri hannun hagun din sai an fuda ƙirjinsa an fito da hannun ta baya kafin a miƙa masa cikin azaba za a miƙa masa to wanda aka bashi da hannun hagu ta baya to wannan zai dinga kiran abun nan halaka shine kubur yana wayo Allah ya shiga uku kuma zai shiga wutan sa'ira ita ce wutan jahannama mai buruwa wannan shine makoma saboda aka wanda aka bashi ta hannun dama ya san zai kai labari na hannun hagu kuma ba zai kai labari a cikin suratul haqa ubangiji ta ya cewa fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa huwa fi 'ishatin radiya fi jannatin 'aliya wa tufuha daniya kulu washrabu bima aslaftum fil ayyamil khaliya wato wanda aka bashi littafin sa a hannun dama فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية wanda aka bashi littafin sa hannun dama sai dinga cewa ku karanta littafi na ina ta nunawa kaman kai jarrabawa result din kai kyau ko ba a tambaye ka ba sai ka dinga nunawa to haka a lahira ku karanta ku gani ku karanta littafi sai ce dama ina da yaƙini za a bani wannan littafi ba na shakka dama don duk wanda ya shakka ba za a bashi kyawun ayyukansa ba ranar kyama bai imani da tashin kyama ba wannan kafuri ne to da haka ina ita ina da tabbas shine ma'anar zanantu ina da tabbas dama za a bani wato ainihin littattafai na ubangiji ta ce wannan yana cikin wato rayuwa abin yarda ita ce aljanna kuma aljannan qutufuha daniya abubuwan da za su tsinta su cin a kusa suke in a kwance ne za ka miƙa hannu ka in a zaune ne za ka tsinka idan ainihin a tsaye ne ma za ka tsinka ‘ya'yan itatuwan aljanna kala kala da wanda ka sani da wanda baka sani ba sai a ce ku ci ku sha saboda ayyukan da kuka yi a nan duniya ayyuka kyawawa wanda mutum ya ɗauke bi lokutansa yana bautan Allah subhanahu wa ta'ala wannan ibadan ba za ta tafi a banza ba ya nisanci sabon Allah ya hana ransa sabon Allah wannan jihadin ba zai tafi a banza ba sai mutum a ce ya shiga aljanna ya ci abun da yake so ya sha abun da yake so saboda aikin da ya a nan duniya to amma ɗayan kuma wa amma man uta kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam ولم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه wanda aka bashi a hannun hagu kuma sai ce wayyo Allah ya shiga uku ina ma ba a bashi littafinsa ba ina nadama ina ma bai hadu da littattafin nasa ba fayil ɗinsa na munanan ayyuka ayyukan munana ne da zarar an bashi a hannun hagu ya san ba zai kai labari ya ce ina ma ya mutu ya ɓalɓalce kawai ya laita kana fil ina ma idan an bar duniya an ɓalɓalce an zama kamar dabbobi mutane su zama turba ba za a yi tashi alƙiyama ba sai burin wannan to Allah ta'ala ya ce sai ya ce ma a gana anni sultaniya wato sarauta na ba ta wadatar da ni komai ba idan mai sarauta ne sarautarsa ta roƙe shi ta hana bota Allah subhanahu wata'ala yadda ya kamata sai nadaman me yasa ma ya zama mai sarauta me yasa ya zama mai shugabanci sannan ya ce halaka anni ma gana an nimaliya halaka ani sulani in mai dukiya ne ya dinga nadaman me yasa ya zama mai kuɗi ma dukiyarsa bai wadatar da shi da komai ba yawa Allah ba shi kuɗi zai iya sayan aljanna da kuɗi shi ne ciyar da dukiyar fi sabilillah ya ji tsoron Allah ya nemi dukiyar ta hanyar halal to amma bai yi amfani da ita ba sai dinga cewa dukiya dukiya ta bata wadatar da ni komai ba halaka anni sultani sai ce kuma sarauta ta kuma ta halakar da ni mulki na ya halakar da ni bai amfani da mulkinsa ba da ya zama adali shugaba adali ranar alkiyama Allah sai ya ɗaukaka shi akan mimbari ya tallata shi ce wani dan wani an ba shi shugabanci kuma ya zama adali ya ɗaukaka darajarsa fiye da sauran jama'a kamar yadda anan duniya yake da ɗaukaka fiye da wasu to amma da bai amfani da wannan ba sai sai sarautarsa ta halakar da shi to Allah ta'ala bai zai kyale shi ba duk kuyi sa ranar kyama ihun ka banza ko ka yi kuka ka ce wayo Allah ka nuna kai abun tausayi ne ba wanda zai kula da kai ina faɗa na ce kuzuhu a ga mala'iku ku kama shi alqadi iyabi yace idan aka ce kuzuhu ku kama shi mala'iku mala'iku dubu saba'in ne za su yi ta suna warwasan waye zai fara kama shi za a kai shi azaban Allah to ko mala'ika ɗaya ne aka ce zai ta akan ka ka shiga uku bare mala'ika dubu saba'in suna gaggawa kowa yana kokarin a ce shine pau ya cafke shi kawai sannan fa zo ku masa mari ku ɗaure shi ku haɗa hannaye da wuya ku daure ku sa shi a cikin mai zira'i saba'in sarka zira'i saba'in za a naɗe a naɗe a naɗe shi sai ya zama kamar kwallo kawai a naɗe ta kawai haka za a abin nan za a naɗe shi gaba ɗaya a ɗaure shi gaggam sannan a je a jefa shi a cikin wutan jahannama ta ƙona shi Allah ya kiyaye mu daga azabar Allah duk wanda ya muna ayyuka wannan shine sakamakon in mutum bai damu da addininsa ba to ya sani wannan shine sakamakonsa saboda haka mu tuba mu koma zuwa ga Allah ta'ala mu gyara halayen mu kar a ba mu littattafan mu a hannun hagu ya zama littafin ka a hannun dama za a baka sannan mala yace wa bis sirati wajibi kai imani da sirati wato kafin sirati bari a san gaba za mu yi bayanin abin da yake son ne bayanin sai yanzu wajibi kai imani da sirati shi ne wata gada ce wanda take kan doron wutan jahannama babu mai shiga aljanna ko ya shiga wuta su ya bi ta wannan gada idan wuta mutum zai ta in aljanna zai tafi zai iya hayewa in wuta ne kuma daga kan wannan gadan zai fada shine shiraɗi ubangiji ta ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya wato kowa daga cikin mu daga cikin ku kuma bayin Allah al'ummata ko dukkan mutane kowa da kowa ubangiji ta'ala ce kowa daga cikin ku ku mutane babu wanda ba zai gangara ta wutar jahannama ba wa in minkum illa wariduha babu wani daga cikin ku fati ya gangara ta wutar jahannama to wannan gangara kuma bangi ta'ala ya ce wannan wajibi ne abun hukuntawa an riga an hukunta kowa sai ya bi ta wutar jahannama to zahirin aya ta nuna kamar kowa sai ya shiga wutan jahannama sannan ya fito ya tafi aljanna shine ma'anar wa minkum illa wariduha shine zahirin ta hafsa matar manzon Allah ta sama sai ta fahimci haka da manzon Allah ta sama tare yana cewa la da kullun nara ahadun baya ta shajara babu wani mutum ɗaya wanda ya min a karkashin bishiya ita ce bai'atul bai an sulhul hudaybiya sahabbai dubu ɗaya da ɗari hudu da suka masa bai'a akan sun ba da rayuwarsu in har kafirai sun kashe na Usman hijira tana shekara ta shida za a shiga ayyaki to manzala sun ce duk wanda ya masa bai'a baya a karkashin wannan bishiyan to wannan ba zai shiga wuta ba dukkanin su yan aljanna ne da qar radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta shada. Allah ya yarda da mu'minai domin sun yi maka mubaya'a a karkashin bishiya wato sun ci tace bai a turidwa to da manzala ta sama yake wayannan sahabbai da suka mar mu baya a karkashin bishiya ita ce bai ridwan babu wanda zai shiga wuta har sa kai ta ce a'a za su shiga me hujjanta ba za la mata tsawa sai ta ce ai ubangiji ta ce wa in minkum illa wariduha kowa sai ya gangara wutan jahannama saboda haka za su shiga ka kenan su sahabban manzala ta sallama da matansa da dukkan sauran sahabbai sun sani cewa qur'ani da hadisi suka yi karo to qur'ani shine a gaba sannan hadisi ya biyo ba in suka yi karo za a na ƙur'ani a ajiye na hadisi tun zamanin manzala ta sa to ita a wurin ta sun yi karo kuma a hakika ba su yi karo da ta ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya kowa zai gangara wutar jahannama kuma wajibi ne abun hukuntawa tabbas ne a riga an hukunta wannan manzala ta sa ce to ai ubangiji ta ala a can gaba ya ce summa nunajjil ladina taqaw wa nadharu zalimin fi jisiya ai za mu tseratar da idan kowa ya gangara ta wutan jahannama to za mu tseratar da waɗanda suke ainihin masu tsoron Allah su da a tseratar da su su haye wannan wutan su tafi aljanna sannan a bar azzalumai su ne kafurai da masu sabon Allah su kuma suna durƙushi a cikin wutan jahannama din a sai wannan ayan tana magana ne akan siradi kowa sai ya bi ta kan siradi kafin ya tafi makomarsa shine ma'anar wa in minkum illa waliduha da tafsirin manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam haka ayan take nufi shi yasa a gaman aka ce wanda suke da tsoron Allah za a tsayar da su ba za su fada wutan jahannaman ba wanda ba su ji tsoron Allah ba kuma za su gangara a cikin ta to wannan shine sirati hadisi ya tabbata daga wajen manzala ta kuma yake duk mutane za su ketara sirati ne kowa gurgudun ayyukansa gurgudun kyawun ayyukanka gurgudun saurin ka wajen ketara sirati wani da ya zo ketare sirati zai ketare kaman kittawan ido kamar ka kitta idonka kawai kenan yanzu in kana kallon abu ka kitta idonka ba wani abun da ka daina gani wani kan ka kitta ido ya haye siratin nan saboda imaninsa da tsoron sa da kyawun ayyukansa wani kuma zai zama kamar walƙiya don walƙiya ba ta kai kittawan ido ba ka abin nan kalbarkin khatif walƙiya irin mai fauce idon nan fene ne kawai sai ka daina ganin ta to ni kamar haka ne zai zai ketare siratin ka kaga wannan kan su ne a kenan wato bayan Allah na gari manzala ta sama ce wasu kuma za su ketare siradi kal jawadi wato kamar ingarman doki irin doki wanda ake sukuwa da shi ake tsere da shi nan haka katakaf katakaf zai zo wuce to wannan shi ma mai imani ne sosai amma bai samu gata irin na wa'incan ba to wani kuma zai zo yana gudu da kafansa yana gudu zai wuce to matsalar siratin shi ne wani abu ne siriri mazala ta sama ya ce sirantansa ya fi gashi siranta a daƙo min sha'ar sannan wa haddu min saifi ya fi takobi kaifi sirantansa ya fi gashi ya fi takobi kaifi kuma ta kansa za ka bi kauti to kaga inda kafanka za ka taka kama akwai matsala ai akwai damuwa to ne aka biya zoto wanda ya samu gata mai kafan ma yana gudu gudu dai yana yankansa yana yankansa har ya haye to shi ma ya sa'a wani kuma zai dinga tafiya a hankali a hankali munanan ayyukansa sun masa nauyi a jikinsa ba zai iya gudu ba wani kuma da ja da gindi haka zai dinga jan gindinsa yana jan gindinsa wannan abun na yankansa na yankansa annabawa sun kewaye siraji suna rabbi sallim sallim ya Allah ka kubutar ga al'ummata Allah haka manzo Allah ya ce da'watul anbiya yawma idin rabbi sallim sallim addu'an annabawa a wannan ranar shine ya Allah ka kubutar ga al'ummata ka kubuta ka kubuta kowa yana gane mutanensa yawwa wani ya faɗi wani yana kokari zai haye zai haye sai ya haye hankalin su ya kwanta suna ta addu'a suna ta addu'a to wani zai ja da gindin a haka a haka har ya haye kuma wani kuma yana tafiya yana ja da gindin akwai kugiyoyi gefe da gefe na siraɗin su ne kalale kalale ma'anarsa kugiya ba karnuka ba kugiya kugiyoyi wanda suke yagan mutum suna yagansa to haka wani bayan sira'in na yankansa kuma wannan kugiya gefe da gefe su cafko shi su yagi namansa su cafko nan su yagi namansa amma a haka kuma har ya haye shi wa wa makadujin naji kenan an mai shi ko ta inansa amma kuma ya haye su shi mana ya yi sa'a in ka haye sira'i ka sa'a ko da wahala ne kamar kai gudun hijira ne <laughs> ana bin ka kana ga za a kashe ka ana biyo ka kana gudu har ga ka fita duk wahalan da ka sha sai ka manta amma wanda bai sha bai bai haye ba kuma kaga shi ne abin ya riƙa da shi to wani kuma idan ya zo yana abin nan yana yana yana wuce wannan ƙungiyoyin nan na jansa na jansa to a ƙarshe da su tafko shi sai su ja shi sai faɗa cikin wutan jahannama wannan shine wanda ya halaka shi bai zai haye ba shine ibnu ibnu abi zai a cikin risala yake cewa wa qaumun aw baqatun fiha amalu wasu mutane kan ayyukansu sun halakar da su sun kifa su a cikin wannan wutar jahannama ne kawai kugiyar na karta har ta cakko wani wuri sai ta ja shi kawai sai faɗa a ciki nan sai dulmi a cikin wutan jahannan. to kaga wannan kan shi ne wanda ya asara saboda nan ayyukansa bai samu daman ya tsare sai tsallake sirabi ba yasa shokul islami ta miya ta wa kaza siradu yumaddu fawqa jahannami fa musallamun najim wa akharu muhmalu wajibi kai imani da sirabi wanda ake ɗora shi akan tozo ko akan gadon bayan wutan jahannama eh, wato abin nan sirati jiso ne alamati jahannama jisrun mamdudun alamati jahannama wata gada ne siriruwa da aka nikar da ita akan doron wutan jahannama kai ciki ake bi a haihu. wajibi kai imani da shi akwai wanda ya bi wutan jahannaman ya tsira fa musallamun nadin wannan an kubutar da shi kuma ya tsira ya haye wa akharu wani kuma an bashi ya faɗa ciki saboda munanan ayyukansa to duka wani abubuwan suna zuwa shine ma'anar siradi wajibi yi imani da da siraɗi in mutum bai haye siraɗi ba ai bai da kwanciyar hankali don kana ketarewa kuma aljanna ka tafi aljannan tana gaba ne sai ka bi ta doron wutan jahannama sai ce sun mahaulil mawkifi sannan kuma sai abubuwan tsoro na taron alkiyama abubuwa na ban tsoro kala kala su kuma fa Abin ban tsoron zai don aka tsaya a tashin adda a ce an yi taron take za a yi hisabi a tafi da kila da sauki amma ina za a zo a hatsu ne a rasa kowa ya rasa abin da ya mar daɗi bakin ciki ya lullube jama'a kowa ya an shiga damuwa an shiga cikin tashin hankali an rasa ma ina za a je ba wanda Allah ta'ala ya yi watsi da bayin bai kula su ba ba wanda ya kula su wanda tana su san ma me matsayin su to wannan lokacin kowa gumi kuma rana kuma za a kusanto da ita tsakaninta da kanka bai wuce mil ɗaya ba mai ruwan hadisi yace imma mil na tafiya kamar kilomita ɗaya da kaɗan tsakaninka da ranan, wanda yanzu kawo jirgin sama duk tafiyan da kai ba kai saka iso rana ba duk saman da kai amma za a kusanto da ita tsakaninta da mutum bai wuce kilomita ɗaya da ɗan kaɗan ba ka duba inda take a saman ma tana gasa mutum har ya dinga gumi to sai a kusanto da ita ko kuma mil mai ma'anan abun sa kwalli wannan dan tsinke da ake sa kwalli da shi mai ruwan hadisi ce bai sani ba ko haka ake nufi tsakaninka da ita bai wuce abun sa kwalli ba shi ne ake ce masa masai su irin ko mashai wannan abun yana nuna maka cewa lalle rana za ta tafarfasa kwakwalwar mutane za ta tafarfasa kwakwalwarsu to daga lokacin kuma sai buni kaga shine haulul mawqif kenan wato abun tsoro na tashin alkiyawa gumi kuma sai dinga yin kowa mutane to gumin shi ma kowa gurgudun munanan ayyukansa gurgudun yawan guminsa don wani kyawawan ayyukansa sun kai ga ba zai yi gumin ba ba zai ji zafin wannan ranan ba yana nan cikin inuwan al'arshi ta ala zai masa gata ya zama yana cikin inuwan al'arshi ba da tsoro a wannan rana yana cikin inuwan al'arshinsa al'arshin ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya tabbata a hadisi almutahabbuna fillahi fi zillahi yawma la zilla illa zilluhu wanda suke soyayya tsakaninsu da Allah suna cikin inuwan al'arshi ranar da babu inuwa sai ita ita ce ranar kiyama haka nan mutum bakwai sab'atun yuzilluhumullah yawma la zilla illa zilluhu wato mutum bakwai Allah yana musu inuwa da al'arshi ranar da babu wata inuwa sai ita shine mutum wanda yake akwai shabun na shafi ibadatillah matashi da ya tashi cikin bautan Allah ta'ala bai da wannan matsalar sannan kuma akwai rajulun qalbuhu muhallaqun fil masjid ko bil masjid mutum zuciyarsa ta rataye da masallaci jam'i ba wuce shi ina ka fito masallaci ina ka je masallaci shi ma yana cikin yawan al'arshi akwai mutane biyu da suka so juna don Allah suka haɗu tsakani da Allah addini ne haɗa su suka rubu da tsakani da Allah su ma suna cikin inuwan wato al'arshi ranar da babu wata inuwa sai ita akwai kuma mutumin da ya tina Allah shi kadai fa fazat aina idon sai kama kuka kai kaɗai ka cina Allah ka ji tsoron Allah ka dinga kuka ka dinga kuka ba wanda ya san kai kuka sai Allah wannan shi ma zai shiga cikin al'arshi kaga cikin jama'a ne kila riya za ta iya shiga to mutum shi kaɗai ya cina Allah idon sai kama kuka sannan kuma akwai rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu mutum yayi sadaka tsakaninsa da Allah ya boye har hagun insa ma bai san me damansa ta bayarwa shi ma yana cikin inuwan al'arshi a wannan rana sannan akwai mutumin da mace mai kyau ta kira shi za ta mansibin wa jamalin ta kira shi ga kyau ga matsayi ta kira shi ya lalata da ita yace shi yana tsoron Allah yace ba zai yi ba yana tsoron Allah shi ma yana cikin inuwan al'arshi ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa na bakwai din shine imamun adil shugaba adali gashi ka samu daman da zaka iya yin zalunci kuma an ɗabi'anci mutum da son zalunci amma kuma addininsa da tsoron Allah sai hana shi zalunci ya zama adalci yayi to shi ma da zai sa a cikin inuwa al'arshi ranan da babu wata inuwa sai wannan inuwa din to in ba nan mutanen ba kuma da za su shiga cikin inuwan al'arshin Allah dukkanin mutane suna rana ne kuma kowa guminsa gwargwadon munanan ayyuka wani guminsa iya idon sawunsa wani guminsa ya kawo gwiwan kafansa wani guminsa har maɗaurin wandonsa shine kogonsa wani har kirjinsa kai manzala sama ce wa minhum man aljamahu al-arqu intaman daga cikin mutane akwai wanda gumi ya mar linzami linzami ma'ana har bakinsa gumi ne gumin ya kusa ya haɗe shi saboda haka kowa gwargwadon munanan ayyukansa gwargwadon kuma irin wato guminsa da zai yi saboda haka sai ya zamana wanda ba yi da munanan ayyuka da yawa shine mai saukin gumi ko manzala ta sama ya ce a wannan ranar gumi zai dinga gudu tafiyan shekara saba'in gumi yana gudu a tsakiya kamar ruwa haka gumi zai dinga tafiya to kaga wannan abun tsoro ne wannan shine hauzul mawqif wata ran manzala ta sama ya ce law ta'lamuna ma a'lamu la bakaytum kathiran wa la dhahiktum qalila yace da kun san abun da na sani da dariyar ku ta zama yar kadan kukan ku ta zama mai yawa da kun yi kuka mai yawa kuma yace uridat ilayya aljannatu wan nar uridat alayya aljannatu wan nar wa lam ara al-yawma fi al wa sharr yace an nuna min wuta da aljanna ban taba ganin alkhairi kamar aljanna ban taba ganin sharri irin wuta ba yace da kun san abun da na sani da dariyan ku ta zama yar katan kukan ku ta zama mai yawa sai sabai kowa sai rufe kansa da mayafinsa kawai sai aka dinga jin gurnanin kuka kawai kowa yana kuka saboda tashin hankali kawai mawqif kenan shine haulul mawqif wa haulul wa bunnan wa haulul hashri afdau kulli shay idza gargara litaraki so da haka wannan shine babban abun tsoro da ake jira na tashin alkiyama mutane in suka shiga damuwan kuma za su nemi ceto a zo a musu hitabi. kamar yadda muka bayani a darasin da ya gabata ko darussan da suka gabata shafa'atul kubra a zo a yi hisabi kowa ya huta wannan hisabin za a yi yawon neman wa zai yi annabi adam kai ne baban mutane ya ce ba zan iya ba ka yi maka cece mu annabi ibrahim khalilullah ya ce wannan abu ya fi karfi na annabi nuhu kai ne awwalin rusul farkon manzanni ya ce ya fi karfin sa annabi ibrahim abun ya fi karfi na annabi musa ya ce ba zan iya ba annabi isa ba zan iya ba har sai an zo wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka bayanin sa dalla dalla da darussan da suka gabata ba sai mu maimaita ba manzo da sai zo ya nema kuma a yi me a yi hisabi ne a zo a yi hisabi wannan hisabin da za a ainihin a zo a yi hisabi ne na na ɗan wuta ya san ina zai tafi ya san wuta zai tafi ɗan aljanna ya san aljanna zai tafi ba wai ceto ba ne ba duk ceton da ake neman a zo a raba gardama kawai kowa ya gane matsayinsa ba ana faɗi tashin wai kowa ya tafi aljanna ba shikenan Allah ta'ala ya ce daga ya zo ya sujjada roki Allah da wasu kalmomin da shi ma a lokacin za a cusa masa su kalmomin yabo sai a ce to ya daga kansa ya daga ya ce abin nan irfara saka washfa tu shaffa sal tuda washfa tu shaffa ka daga kanka kan roki duk abin da kake so a baka ka nemi ce ceto a baka ceto manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya nemi ceto ceton al'umma gaba ɗaya zai nema ba al'ummarsa kawai ba to shine a lokacin kuma sai a ubangiji ta ala ya zo tare da mala'iku wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan mala'iku ubangiji ta'ala dai zo tare da mala'iku sahu sahu da a zo a yi ainihin hisabi idan aka zo mala'iku da su yi sahu sahu kamar yadda sojoji suke za su kewaye ko ina to wannan shi ma kaga yana cikin haulin mauki abun tsoro za a maka hisabi kuma ga sojoji sun kewaye ka ai ko sojojin duniyan nan ne za ka ji tsoro tare da makamai sana a ce sojojin lahira su ne mala'iku ka san girman mala'ika ne ka san yanayin halittansa to za su zo su kewaye sahu sahu wa ja rabbuka wal malaku saffar saffa malaku za su yi sahu sahu don ba inda za ka gudu dole ka sallama Allah ta'ala ya zo a zo a yi hisabi abinda ake cewa hisabi shine tantance munanan ayyuka da kyawawa wato a zo a ɗauki ayyukanka a ware mummuna a ware kyakkyawa wannan shine ma'anan hisabi wannan kuma ana yin sa kafin a auna ayyuka aunawan kuma mun yi bayanin sa don sai an ware mummuna daban kyakkyawa daban sannan a zo a tsora akan su ni. to abin da ake cewa hisabi shine tantance adadin munanan ayyukan mutum da kuma adadin kyawawan ayyukan mutum wannan shine wanda za a zo a yi da farko shine hisabi to wannan hisabin duk wanda aka masa mai sauki alama zai kai labari wanda ya tsanani kuma ba zai kai labari ba don hisabin shine za a zo kuma bayan an tantance su sai an gaya maka ga laifin ka kaza ga watan kaza kai wannan laifin sai a ka yi wannan ya wannan haramun din me yasa ka shi? a ina ka samu wannan ba halal bane a dinga tona maka asiri ana ta ta'anifi ana tona mutum ana aibanta shi kayi kaza kayi kaza shi yasa manzala ta sace man nuqishal hisabu wajiba wanda aka bincika masa hisabi to za a masa azaba wannan me yasa kai shine tawbih akwai tawbiqun wato aibanta mutum kai ka je kai kai ka ci haramun ka je kai zina kai sata ka sha kwaya kai ka ci mutuncin jama'a komai a dinga gaya maka ana aibanta ka kuma kuma za a yi a gaban jama'a tona maka a fere wane dan wane yayi kaza wane dan wane yayi kaza yau matubla sa'ir to kaga wannan abun tsoro ne shine hisabin da za a yi kuma a wannan ranar mutum zai yi magana da ubangijinsa ba tare da tafinta tsakaninsu ba wato ba tare da mai isarwa ba kai tsaye ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuma fa yanzura aymana minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzura ashama minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzura amamahu fala yara illa nara tilqa'a wajhihi fattaqun nara walau bi shaqqi tamra kowa Allah zai magana da shi kai dan wani ji kan wani kai abu kaza kai abu kaza kai abu kaza a dinga aibanta shi mutum da a zo a tsaye da shi ya duba damansa ba abin zai gani sai ayyukansa ya duba hagun ɗinsa ba abin da zai gani sai ayyukansa in ya duba gabansa kuma ba abin da zai gani sai wutar jahannan. ita ce take fuskantanta fuskantansa ubangiji ta ala ya ce ku ji tsoron wutan jahannama ko da da tsagin dibino ne ku kare kanku manzala sa sama ce ku kare kanku daga azabar wutan jahannama ko da da tsagin dibino ko da aka ka dinga yin sadaka wannan shine haulul mawqif amma wani in ya zo hisabin zai masa sauki hisabi mai sauki ana ce masa arf wato shine a gaya maka laifuffukanka a ce an yafe maka don manzala ta sama da yace man nuki shan hisabu uzuba duk wanda aka tantance masa hisabi aka bincika masa za a masa azaba sai Aisha ta ce a Allah ta'ala ya ce fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira ita ma nan tana ganin magana manzo Allah ta yi karo da alqur'ani sai ta musa masa ta ce san ba haka bane ai qur'ani ya ce wanda aka ba shi hannun dama za a masa hisabi mai sauki hisabi mai sauki kuma ba azaba bane sai manzo Allah ta ce inna ma zalikal al-ard wannan ana ce masa ardu shine hisabi mai sauki a gaya maka kayi kaza kayi kaza to shikenan an yafe maka yace amma fa amma man shal hisabu uzziba wanda aka tantance masa hisabi aka tattauna masa kuma za a masa ainihin azaba to da aka al'arbu shine mazala ta sana yace za a zo da mutum sai Allah ta'ala ya sutuce shi da suturansa sai a ce masa ka aikata laifi kaza da kaza a lokaci kaza haka ne sai ce haka ne a sake daukan wannan kayi kaza kayi kaza haka ne ce haka ne in an lissafa masa laifuffukansa sai Allah ta'ala sai ce masa kamar yadda na rufa maka asiri a duniya anan ma na rufa maka asiri na yafe maka shikenan sai tafi aljanna to kaga wannan shi yake nuna kenan mutumin da yake laifi a bayyane ya fi fajirki fi da wanda yake a wanda yake a ka yana jin kunyan mutane duk da ya san Allah yana ganin sa amma wanda yake a bayyane bai ji kunyan Allah ba bai ji kunyan mutane to na koyi sai Allah ya masa hisabi mai sauki wancan kuma a tona masa asiri kamar yadda a duniya ma ya riga ya tonawa ya tonawa kansa asiri to kaga wannan sune haulul mawqi a hankalinsa zai tashi kuma kuma yau mai firul mar'u min aki ne ko li akhihi saboda haka ranar da mutum zai gudu wa dan uwansa wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi mutum ya gudu wa ɗan uwansa ya gudu wa babansa ya gudu wa mahaifiyarsa ya gudu wa ainihin wato matarsa duk wani wanda kake so a nan duniya bai wuce a ce ɗanka matarka mahaifiyarka babanka ba to amma duk mutum zai gudu musu har abokinka kuma in akwai wata danƙon zumunci to shi ma za a gudu yau mala ya tsalu hamimun an hamim saboda haka aboki makusanci ba zai tambayi makusancinsa ba kowa zai gudu wa dan uwansa a wannan rana saboda razanin da suke ciki to wannan shine abin da yake jiran mu shine wanda ya wajaba ainihin wato mu sanya shi a ranmu wani malami yana cewa ala wallahi لو علم الأنام لما خلقوا لما هجأوا وناموا وقد خلقوا لأمر لو رعته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عزام ليوم الحشر قد علمت أناس وصلوا من مخافته وساموا ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكاف أي رقاد wato da mutane sun san me yasa aka halice su na rikicin alkiyama da ba su yi bacci ba da ba su kwanta su kai bacci ba mutuwa kabari tashin alkiyama in an tashin kuma akwai ahwalun izamu wato razane razane masu girma sannan ga taubih wato a ce kayi kaza a dinga aibanta ka ana tattauna maka asiri na munanan ayyukanka amma wasu sun fahimta sun gane suka dinga sallah suna azumi suna jin tsoron Allah suna yi wa Allah ta'ala ta'a amma in mu aka ce mu yi aiki mu yi sallah mu yi azumi mu ji tsoron Allah sai zama kamar bacci muke mun zama kaman ashabul kafi tasabun aikazan wa hum ruqud kana tamani kaman idon mu biyu amma kuma bacci muke duk mutane suna bacci sai yi tashi kiyama sannan su farka annasu niyamun wa idza tabahu mutane bacci suke yi in sun mutu ne da su farka ta ta'ala ya kara mana imani ya nuna mana gaskiya gaskiya ne ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon nisantanta wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh